lafiya ga ɗan adam da kuma matakin da kamata mutum ya ɗauka idan aka jarrabe shi da aka sin lafiya wato rashin lafiya da kuma mahimmancin musulmi su tsaya su nemi ilimi na magani da warakar cututtuka domin su kare kansu idan rashin lafiya ya same su da kuma abin ya kamata likita wanda ya karanta sha'anin lafiya da sha'anin magani ladubban da ya kamata ya kiyaye da abubuwan da ya kamata a ce ya sani da abubuwan da ya kamata a ce ya yi domin ya zama aikinsa na likitanci amfani shi nan duniya da kuma lahira da kuma ladubban da ya kamata shi mara lafiya wanda likita ke kulawa da shi shi ma akwai abubuwan da shari'a take son ya kiyaye wanda ta yi wasu kila sai dai mu ambace su kawai da larabci saboda yanayin lokaci ya riga ya tafi amma dai a cikin kamar yadda aka sani ita lafiya an ce ita ce uwar jiki wanda kusan babu mai musun cewa abu ce mai kyau ga jikin dan adam kuma kowa yana bukatar ta musulmi da kafiri da fari da baki kowa yana bukatar ya motsa jikin shi ya ji shi lafiya lau kuma yana buƙatar idan aka samu jarrabawa ta rashin lafiya ta same shi samu magani wanda zai sha ya warke ko ya ji sauki saboda haka in har abin haka yake <coughs> to shi ma ilimin da zai sa mutum ya san magunguna ya san yadda zai jinya ya san yadda idan aka kawo mara lafiya ga abubuwan da za a yi masa ya samu sauki ko ya warke wannan ilimin wajibi ne musulmi su ta haifai su neme shi kamar ka ce ilimin likitanci a wannan zamani da muke ciki wajibi ne musulmi da 'ya'yanmu mu tahi tsaye mu nemi wannan ilimin mu sa 'ya'yanmu su yi saboda ya zama mu wakilci kanmu da kanmu a lokacin da rashin lafiya ya samu ɗaya daga cikinmu wajibi ne mu nemi wannan ilimi na likitanci saboda mu kare kanmu ya zama idan rashin lafiya ya same mu muna iya wa kanmu magani ba sai mun je ga wani mu ba idan ko muka kiya to lokacin da rashin lafiya ya same mu babu shakka dole in an samu rashin lafiya wasu an yi tunanin ya za a iya samu magani to kuma hanyar da za a samu maganin ga tana hannun wanda ba kai ba ko makiyinka dole sai ka kai kanka ya sarrafa kawai da ya ga dama in ya ga dama ya yi ma da ya kamata in ya ga dama ya halaka ka in ya ga dama ya ma abin da ba ha koma tashi amma inda naka ne ko kai ne ko ɗanka ko wani ɗan uwanka ko wani wanda ke jin tsoron Allah ke rike da irin wannan to babu shakka abubuwa za su yi sauki shi yasa malamai magabata su yi maganganu akan abin da ya shahi muhimmancin musulmi su ta tsaye su nemi ilimi irin na likitanci domin su ba kansu kariya a lokacin da irin wannan ya samu malamai magabata irin su imamu shafi'i sun yi maganganu da yawa wanda mu ambace su daga ciki a cikin wannan ba da dai sauran malumma magabata irin su ibn al-qayyim wanda sun yi maganganu muhimmancin lafiya da kuma muhimmancin idan rashin lafiya ya samu yadda za a nemo magani kuma shi mai bada maganin likita ba haka kawai aikin likitanci ake yin sa haka dai ba ko da ka je makaranta ka koyo aikin likita ka dawo ka zan dafta to a matsayinka na musulmi akwai abubuwan da kuma ya kamata ka sani saboda mi saboda wannan aikin da haka ya amfane ka duniya ka da lahirarka kada zama kana yi ne kawai don albashi da haka samu mai yawa ko don kai suna ko wani abu sai zama ribar ta tsaya a nan duniya kawai shi ko musulunci kullum san aka yi musulmi duk abin da zai yi ya ci riba biyu ya samu riba nan duniya samu riba gobe alkiyama haka shi yasa addinin musulunci aikin likitanci ko da ka je ka yi training ka kware ka iya to kuma ana bukatar a ƙara baka training na addini ka san ya za ka yi hulɗa da marar lafiya mi a haƙƙin marar lafiya a kanka kai likita marar lafiya yana da wasu haƙƙoƙi a kanka wanda ya kamata ka kiyaye mishi sannan yan uwan marar lafiya suna da wani wasu haƙoƙi a kanka wanda ya kamata ka kiyaye mishi kai kanka akwai latifa wanda ake son ka kiyaye ya zama ka samu libar aikinka wanda mun sani babu makawa ga dan adam dole ya rashin lafiya wata rana kuma dole ne zai ya rashin lafiya abin da zai fara zuwa ya zai ya samu magani za ga ana kashe makudan kuɗaɗe ana zuwa asibiti wasu ma har su ketara wasu ƙasashe don neman magani to akwai bukatar mu ga cewa mun yi kokari ƴaƴanmu abokanmu mun assasa yare irin wa'annan abubuwan mu karfafa kanmu domin ya zama mu karfafa abin nan mu'amalan mu ta irin wannan bangare cikin abubuwa da ya kamata kowane mai jinya wanda ke jinyar mara lafiya musamman a ce likita wanda ke yake kula wanda na farko abu na farko da ya kamata kowane mai kula da mara lafiya musamman mai aikin kula da marasa lafiya kamar likita ya kamata ya sani shine abu na farko ya kyautata niyyarsa ya sani cewa wannan aikin yana yi ne don Allah ba yana yi ne don hukuma kawai ko don a fafi albashi ba abu na farko ya kyautata niyyarsa shi likita ne kuma na Allah na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na musulunci na musulmi ya shiga wannan aikin likita ne don ya tsede ma addinin musulunci takaiti ya tsede ma yan uwa ne musulmi musulmi takaiti duk lokacin da irin wannan tattaso ka zama wakili na addini ka zama wakili na ƴan uwanka musulmi a inda kake aikin likitanci wannan abu na farko da ya kamata kowane mai aikin likita abinda ya kamata ya fara sawa a zuciyarsa kenan sani wannan aiki Allah ne ya masa ni'ima da shi har ya zama ana iya kawo mara lahiya a bashi shi ya mai allura ko ya bashi magani ko ma in ta kama ya hoshi ciki ne ya ɗebe rashin lafiya ya koma ya ɗinke to ka sani akwai amana akan ka wadda Allah subhanahu wataala ya dora Da lokacin da aka ɗauko marar lafiya aka kawo rinka to ka sani wata amana ce aka ɗora a kanka wajibi ne ka kiyaye wannan amanar idan ka yi abin ya saba ma ƙa'idar abinda aka karantar da kai don biyan wata bukata taka to ka ta amana kuma Allah zai tambayi ka wannan amanar a ranar alkiyama don haka kowane likita abin da ya kamata ya fara sani shine ya kyautata niyyarsa don Allah ya zan mai amana kamar da muka ambata idan wuri ne inda ake hulɗa da matan mutane lalle ne ka yi mu'amala da su akan amana don mace ta zo da rashin lahiya kada ka diba sai inda bukata ta sa dole sai ka dibi nan ko sai ka taba nan ko sai ka kalli nan kada mace ta zo da yan matsalar da ba dole sai ma ta kwaɗi ko ƙwabronta ba kaje sai ta kwashe zininta kaga haccin yoyinta wannan rashin amana ne ga likita idan yayi wannan idan matsala ce wanda iyaka ma kai mata tambayoyi babu bukatar sai ta kwanta kan gadon asibiti kila ka dibi jikinta ko ka kalli ko ka auna ka tsaya ga tambayoyin kawai in bayanin baki na iya isa ka gane abin da ke damunta to ya isa kada ya zama duk matsala in dai mace ta zo sai ka kwantar da ita duk matsala in dai mace ta zo sai ka kai hannunka gare ta to idan likita ya zan haka nan ya ci amanar Allah ya ci amanar addini kuma ya ci amanar shi patient din da ya zo wurinsa saboda ka wuce gona da iri ka taba inda Allah bai ce ka taba ba saboda sai da dalili amma in uzuri ya kawo wannan uzuri na iya sa likita ya ga kowane bangare na jikin mutum babu ma inda mutum ya boyewa irin private part na shi. nan ma in ya kama likita na iya budewa ya gani ko ya sa hannu ya taba wannan dumba laifi in da bukata ta sa dole sai an yi haka amma kada ya zama likita ya zama kawai jiran ɗaya kai mace ta zo ko yarinya ta zo mai aure ko mara aure ya yi amfani da damashi wani ma in ya daina kana bin sai ta hita waje in ka mi sai ba ta sai ta hita waje wai ba ya ganin ta sai ga mijinta wanda wannan ya saba ma ka'ida ma na aikin likitanci a musulunci haramun ne likita ya gana da marar lafiya wadda ba muharrama ce ba sai tare da muharramanta idan mace ce ina mijinta yake zo zauna mina na ta gudun ta faɗa wanda mijinta bai sani ba mina na abba ta iya faɗa gaban mijinta mi an mijinta bai sani ba game da ita wanda za a hidda shi waje to haka wannan duka likitoci ya kamata su san wannan amana ce Allah subhanahu wataala ya dora musu ko kuma kai amfani da wata dama ka rubuta mara lahiya maganin da ba shi ya kamata a rubuta mishi ba amma saboda kawai kai ke sai da maganin sai ka rubuta mai irin wannan maganin don dole ne ya san shi a wurinka duka wannan rashin kiyaye amana ne a wurin mai kula da marar lafiya idan likita ya yi wannan to bai fake ka'idar da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora masa ba sannan abu na gaba wajibinsa ne ya tsarkake zuciyarsa daga dukkan wata kazanta dukkan wani abin a sha ya kokari ya tsarkake zuciyarsa saboda yana hulɗa ne da mutane daban-daban masu rauni masu ƙarfi maza mata da sauransu dole ne kuma ya zama yana da ilimin abin nan da zai ba da magani a kansa ya zama yana da kwarewa akan wannan abinda amana ta magani ko zaman ka likita idan aka kawo wata matsalar da gaskiya ba wannan bangare ka kware ba to kai rifarin din patient zuwa ga wanda ya kware wannan bangare wannan shine adalci shine amana kada ka zama kai kowane irin rashin lahiya ka san magani ne kowane irin rashin lahiya da wanda ka kware akai ne da wanda ba ka kware akai ne ba duka sai ka ɗau mataki da yawa ana samun irin wannan matsalar sai ga eh, eh, idan aka ce a yi gyara samun sa'a ga abin da ya shafi rashin lafiya to ana samun matsala ko rediyo ko talabijin ka yi gyara samun sa'a wani lokaci ana samun matsala balle mutum ya mutum wajibin likita ne ya zama duk matsalar da zai rubuta magani a kanta ko ya yi ma allura a kanta ko ya fasa ka a kan shi to ya zama yana da tabbas ya kware yana da kwarewa a wannan bangaren idan bai kware ba to ya yi farin abin nan ga wanda ya kware wanda zai iya bada magani irin yadda ya dace domin a kubutar da marar lafiya daga abin da yake damunsa sannan likita cikin ladubban da ake son ya kiyaye da sani cewa rashin lafiya da samun lafiya duka hannun Allah suke ba hannun shi yake ba kada ya rika bugun gaba yana ganin aiki kamar shi ke bada lahiya ko ya rika bugun gaba in ka zo da rashin lahiya ce ma ah ka mutu wanga rashin lahiya baka warkewa ka mutu mutuwa za ka yi duka wannan rashin amana ne a wurin likita ko da ka fahimci rashin lahaya ganawa ne ya kai inda mafi yawan zato ana rinjayar da dawaya ya warke to kada ka nuna mai cewa kai mutuwa za ka yi walla ka mutu wasu likitoci suna yin wannan sai a ce ma ina rashin lahiya gana ka wallahi baka warkewa mutuwa kai dai ta gida ka zama ka zauna wannan kuskure ne ga likita kai ya kamata ka kwantar ma mara lafiya hankali ya natsu ko da ko kana da tabbatar rashin lahiyar nan nasi ba zai warke ba kuma yana iya warkewa in Allah ya ga dama wajibin likita ne ya sani da ciyo da lahiya ba hannun shi suke ba hannun Allah suke shi ke ba da su yadda ya ga dama da yawa an sha a kai mutum asibiti ai likitoci su ce gaskiya rashin lahiyar nan bai warkewa kuma sai ya zo ya warke daga ƙarshe ni na ga wanda lokacin tun kayan aiji hakke bi a sokoto yaro ne uban shi kai shi asibiti aka je asibiti specialist a lokacin aka auna aka ce koda shi guda ta samu matsala yana da rashin lafiya lokacin ciwon koda ma yana sabo nan ma asibitocin ma ba su da kayayyakin aikin da za a iya cire mutum koda a dasa mai ita ko a yi mai dialysis ko wani abu aka zo aka ce mai kun mutumin ga talaka ne da kyar ma ya zo sokoto daga su kullum sai ya fita ya nemi abin da zai ci aka buga aka buga aka ce lalle lalle yaron nan sai an cire wannan kodar an dasa wata in ba haka ba yaron nan zai mutu kuma ga wannan lokaci sai an je kasashen waje uban nan haka ya rungumi yaron ne ya ce to wane mu gida ka mutu kaji mu yi hankuri mu gida ka mutu to wallahi yanzu abin ban mamaki wannan yaron yana ne yanzu har ya zan dattijo ya yi ɗaya ya yi aure aure lafiya lau ina ciyon koda ina koda wallahi ya bace Allah ya warkar da shi automatic warkarwa kenan wannan ya isa likita ya gane lahiya ba ga hannun shi take ba kana iya sai ka gama duk abin da haka yi so nawa ake kai mutum asibiti likita ya duk abin da yake ya alluran ya bada maganin ciwon ya warkewa mutum ya dangana ya dawo gida sai da gaba ɗaya sai da Allah ba shi lafiya sai ya warke ciwon nan kasa ko sama ya bace ya warke so nawa aka samu wannan kenan kai likita ka sani lahiya ba ga hannun ba kai ke bada ita ba Allah ke bada ita wajibinka ne wajibin mallakin likita ne lalle cikin laduban sai ya san da haka sannan kada ka ɗauka cewa rashin lafiya shi ke kisa a babu rashin lahiyar da ke kisa wallahi Allah shi ke kashewa so ko da ka fahimci rashin lahiya ya kai wani yanayin da kila mutum zai iya mutuwa to abinda an naka dai ka bashi shawarwari ka ɗora shi akan abubuwan da iya abinda ka karanta kana ganin in yayi kaza zai samu sauki wannan kuma mutuwa hannun Allah take in ya ga dama ya kashe shi da wannan rashin lafiyar in ya ga dama yana iya bashi waraka ta wata ta wata hanya saboda haka magani wata rana ina magana da wata likita consultant ce mace ce kuma yar jihar nan ce muna irin wayannan magana ce wallahi malam ni na san haka tace ka ganni nan consultant nake na yi zama ingila na yi zama america na yi zama ina na yi zama ina tace wallahi wata rana kawai sai Allah ya rage ta da ciwon nono ta tai ingila ta tai ina ta tai ina wallahi nono ne yake warkewa an ka ce mata kansan nono ta kama ta kuma likita ce kwararra ta buga bi inda aka zuwa wallahi matsalar nan warkewa ana ganin sai an yanke nononta ta tsere da sai ta je ƙauyensu su ta je wani gari ƙauyen bunza tana da ƴan uwan ubanta a can sai ta kai musu ya ana a ah, wance ta wance ta kwana kaza kaza sai wata mata wata tsohuwa ta gan ce a'a shi yannan na kika fama da shi tace wallahi ai gashi nan na tace bidiya kowa ki ki dama ki shaha ya kowa <laughs> wallahi sace shi kenan ku ta samu yakuwa yakuwa ho ga wanda ma gani ka ba komai ba tsohuwa kan da ta sace ya yakuwa wallahi sace yakuwa nan da ka sha dan matar ta hawa shi kenan wannan warke ba magana canza lafiya ta warke sace ta don haka ni yanzu na fahimci wallahi ba a rena magani sace ka ga dai consultant nake ba a cewa ban san magani ba ce wallahi na yi dudduba da nake nono ne yake wankewa, an ce kan ta riga ta kama shi ina cikin tsoro sai ga shi kawai wata a kawai ta ce min biya kowa kuma wallahi ta ce ya nan ita ne rika dama ina shahawa wurin nan shike ne warki ke kenan rashin lafiya da ciwo hannun Allah suke in ya ga dama sai ya baka lafiya sai ke ga dama in ya ga dama inda haka zaton magani sai zan babacin magani yake ba in ya ga dama ma ka yi shan maganin ya ki warkewa Su wajibi ne cikin laduba da ya kamata wanda an likita ya kiyaye shine san cewa abu na farko in an kawo marar lafiya duk rashin lafiya sai nauyi na farko ka fara ambata sunan Allah a lokacin da zaka taba shi kai tawassuli da Allah cewa Allah ya taimake ka ka samu nasara a samu lafiya in ka girman kai ko alfahari kana ganin ka aji kan zaka sai wallahi rashin lafiya ni bai buwaya ta sai Allah ya jarabe ka kai kai kai kai sai aje ga wani karamin likita kasa kasan kai magani sai a warke to cikin abin da ake so ka sa kuma ka ambaci sunan Allah sanda za ka fara kuma ka yadda cewa lafiya hannun Allah take ba hannunka ba ba hannun kowa ba sannan cikin abin da ake son a kiyaye duk lokacin da za ka yi mu'amala da mara lafiya ka faɗa miki gaskiya hakika abin da ka fahimta na rashin lahiyarsa ka gaya mata idan za ka rubuta maki magani ka fara da mai sauƙi sannan kai kayan aizama wannan yana cikin abin da a ƙa'ida ta shari'a kada misali wannan rashin lafiyar inda zai hawa da sha misali kila maganin zai fara sha 250 mg ya kamata ya hawa da shi to kada ka fara bashi da 500 mg ko ku a'a maganin nan eh, wannan kila naira dubu biyar yake paket din shi wannan kuma ana iya samun na dubu biyu kuma yana iya aiki irin tashi gwargwado to in ka kalli ka ne bai iya kakkace dole sai ya sai da bai iyawa a'a ko da azan ga na kasan da yake iya a foda a hankali a hankali Sannan nan rashin lahiya kila yana ƙara ragowa ana ƙara a ga na sama wannan yana da cikin hikimomi da likitoci musulmi suke yi sannan kada ka rubuta ma mutum magunguna barkatai domin da yawa daga cikin in ka je kasashen laraba kasashen musulmi yanda suke tiritin marar lahiya yana da bambanci da yadda likitocin mu a suke tiritin marar lahiya sai ka je kasa gadon marar lahiya ka iske an yi kusan rabin akwati na magani da ya fara shan wanga in wani to sai ta a baki ya koma ya rubuta wani da ya fara shi ma in wani toye ce sai ga an tara mai magani ya kuɗi da yawa kuma inda misali an da ka'ida kila ko kudin gaba ya kashewa kuma maganin ya masa amfani to daga cikin abin da ake sun likita ya kasance ya rika lura da yanayin mara lafiya yaya yanayin karfinsa na san alhamdulillah wallahi wasu likitocinmu suna lura da wannan ina kira da wani likita ya ce ai shi inda rubuta mutum magani yakan kalli abin nan nashi abin da ya kawo wannan sai ni tambaye shi wata to wai me yasa ko ya an je wurin tambayar mutum sai a sai an tambaye ka wai idan haka aiki ni a sana'a kai sai ya alaƙar likita da sana'a a eh, abin da ya samu ke haka nan saboda san gwargwadon ƙarfinka wurin rubuta magani saboda wani in ka rubuta mai wani magani ba zai iya sayan shi ba wanda inda ka san ƙarfin shi sai ka rubuta mai gwargwadon abin da ya ka iya sayi kuma in an sa'a yana iya yi to haga wannan ya kamata likita ya kula da wannan ya lura da yanayin madan lafiya abinda ya kamata ya rubuta masa wanda zai masa amfani kuma gwargwado yana iya afode kuma kada ka wuce gona da irin wurin rubuta maganin haida kasari in dai ba ya zan dole sai haka din ba kila misali in ka rubuta miki magani kala uku da wannan da wannan da wannan in ya ci ga dukkanin zatuka in Allah ya so yana iya samun lafiya kuma wannan rashin lafiya da ka ana iya samun magana ma abin nan maganin sa a samu sauki to kada kace sai ka rubuta masa kila wajen nau'i bakwai ko nau'i takwas sai yadda za a waye gari kila ya kasa ya ma kasa gaba daya to ya kamata likita ya zama yana lura da ɗabi'un mutane da yanayinsu da yadda yanayin tattalin su da yanayin rashin lafiyar da yanayin irin maganin da ya kamata a fara da shi da sauransu duka wannan is very very important likita musulmi a ce ya fara lura da irin wannan rubuce-rubucen malamai suna nan sun rubuta da dubba mutum wanda ke bukata yana iya komawa ko littafin ibn al-qayyim ka dauko za ka ga ire-iren wayannan abubuwa sannan cikin abin da ya kamata likita ya sani lalle ya rika lura domin babban matsalar da muke samu yanzu sai samu ka ce muku yana da kyau musulmi su yi kokari su shiga wannan aiki na jinyar marar lafiya za ga marar lafiya gashi ya kai gargara yana batun mutuwa raina zuwa yana dawowa amma likitan da ka duba shi anne ne haka magana ya lakana mishi la ilaha illallah ba ba wanda ba musulmi ne ke diba shi da zai ci gaba zai lura an koyar da shi cikin abin da aka sanar da shi na jinya ya san halin yanayin mara lafiya in ya raina batun hita da kallon haka zai iya ganewa to haka zai ɗau mataki zai kokari ya tabbatar da yana mara lafiya na cikin sai kokari ya tabbatar da cewa ya rika lakana miki la ilaha illallah ko dan ya yi kokari ya cika da ita duka wannan yana da kyau mu musulmi yanzu suna kula da wannan a lokacin da ake dinyan mara lafiya abubuwa da suna da yawa kuma lokaci ba zai bari mu ambace su ba haka shi ma mara lafiyar akwai abubuwa da ya kamata ya kiyaye na farko idan Allah ya jarabe ka da rashin lafiya cewa rashin lafiya daga Allah ne kada ka yi raki kada ka yi gune ina dai in mutu in huta za ka ga wani da ya je rashin Allah ya san fara mai sujjada Allah dai in huta huta wannan Allah ya kada ku yi burin mutuwa in ma ya zama dole sai sai haka to kamar Allah karaya ne in ka karewa ta ce tafi fi gare ni Allah in kuma ka san mutuwa ta yace alkhairi Allah ka kare na to yana daga cikin nau'i na raki ga musulmi saboda kawai jin tsananin ciwo ya rika hargowa yana kiran Allah ya kashe ni in huta wannan ba daidai bane ba a son haka ga marar lafiya marar lafiya kuma ya sani ya mai da al'amari ga Allah a lokacin da kake kwanci baka da lafiya ka sani cewa rashin lafiya daga Allah ne shi ya jarrabe ka da rashin lafiya babu kuma bai iya baka waraka sai shi sai lokacin da ya kaddara za a iya samun sauki to haka ka sani jarrabawa ce dama Allah subhanahu wata'ala yana jarraba bayansa da abin da ya ga dama kuma Allah subhanahu wata'ala yana jarraba bayansa dan ya ga imanin su ka dauka kai ma rufin lahiyar da Allah ya jarrabe ka jarrabawa ce Allah ya jarrabe ka domin ya ga imanin ka to ka tabbatar da cewa ka ƙara mika imanin ka zuwa ga Allah ka yarda wannan abin da Allah ya jarrabe ka da shi jarrabawa ce da gare shi kuma ka yi fatar ka ci wannan jarrabawar ta yiwu ka samu sauki tayo daga wannan rashin lahiya ba za ka tashi ba duka wannan wani abu ne da daga Allah sannan mutum ya yi kokari ya kiyaye sallah domin daga cikin abin da ake samun matsaloli za ga mutum kwance bai da lafiya rashin lahiya bai kai ga inda hankalin ya faru ba amma ba ya sallah wannan yana daga cikin abin da ya kamata a yi gyara mu masu kula da fadar lafiya yana cikin abin da ya kamata a ce a sun su a kanta a rika umurtar marasa lafiya idan lokacin sallah ya yi masu jinya yan uwan mara lafiya a lokacin da mutum yake kwance bai da lafiya muddin yana cikin hayyacinsa ya kamata kai da ke jin ya saka umurce da yin sallah wani ke lokacin sallah yayi sallan nan yayi ta wanda ta samu yana iya tashi yayi ta tsaye yayi in ma bai iya wa yayi ta da kwance wanda yake in alwala na samuwa ayi in kina wa yayi ta mama yayi kai in ma bai yi wa yayi ta duk wanda ta samu sai gane cewa har yanzu akwai alaka tsakaninka da ubangijinka kada ka je ma Allah kana mai yankewa tsakaninka da shi ta hanyar barin sallah saboda haka jinya kawai rashin lahiya ba kowane rashin lahiya ke sa a ba sallah ba sai a ga mutum da zana ya dan kwanta da zazzabi dan zazzabi nan bai bai koma sallah sai ya warke alan kana tabbatin zaka tashi in kan mutu cikin wannan yanayin wa ka je ma Allah ya ana bin ka bacin sallah ya zaka yi to yana daga cikin ladabi da ya kamata mara lafiya ya sani sannan ya sa kyakkyawan zato tsakanin da ubangiji kawa Allah to mai kyau kakka ɗauka ka rashin lahiya ga dukkan min aina riga an gama da ni na halaka kaza kaza kaza ai ni kan sai dai wani a'a kyauta ta tsakanin tsakaninka da ubangiji daukatewa Allah zai baka lafiya daukatewa zaka warke in ma mutum sai ka dauka kai fatar ka kyakkyawar cika wannan shine zama abin da ake bukata ya zama akwai kyakkyawar fata tsakaninka da ubangiji wannan yana cikin abin da ake so ga kowane wanda aka kwance da lafiya shi ma abubuwan suna da yawa dubban suna da yawa ga takaici yan uwa wannan bangare bangare ne mai muhimmanci yana da kyau mu yi kokari mu karfafa kanmu a kansa mu karfafa kanmu a kansa in ka je ba ka je ka je duk asibitocin mu idan ka je za ga mafi yawan wayanda ke duba marasa lafiya ba mu bane wasu mu ne to ina namu suke ba daidai bane wannan yana da kyau mu yi gyara akan wannan wajibi ne ya zama mu yi kokari ƴaƴanmu mu sa su karanta wannan bangare ko yaya ko yaya za ka yi supporting yaro komi za ka yi duk abin da za ka yi komi za ka sai suwa ka yi sponsorin dinai ya je ya karanta wannan don ya wakilci musulunci ya wakilci musulmai a kan wannan dai Allah na iya gafarta maka shi ma ya shiga abin da kyakkyawan niyya don ya taimaki musulunci ya taimaki yan uwansa ya taimaki al'ummarsa kan wannan kawai Allah na iya gafarta masa idan sanadin tsira sai shiga aljanna wannan shi abin da duba mu jawo hankali a kansa a takaice muna fata Allah ya ba mu lafiya wadatatta marasa lafiya mu duk inda suke Allah ya ba su lafiya wanda da lafiya kuma ya ƙara musu likitocinmu da ma'abuta aikin jinya da aikin lafiya cikin al'umma mu Allah ya ƙara muna yawan su ya ƙara ƙarfafa su kuma ya ba su ladar kokari da suke yi na ɗawainiyar marasa lafiya kuma ya ba su ikon kiyaye ƙa'idodi na lura da marar lafiya da kiyaye amana da aka sanya a hannunsu na marasa lafiya maza da mata da sauran abubuwa da suke faruwa saboda haka yana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye tsakani da Allah akwai gyare-gyare in ka kalli asibitocin mu da wuraren mu akwai gyare-gyare masu yawan gaske wannan yana daga cikin dalilin da yasa kake ganin wasu suna kyamar zuwa asibiti sai ga mutum da rashin lafiya amma ayi ayi ki zuwa asibiti musamman mata wata rana ina magana da wasu ma'aikatan jinya sun zo unguwarmu suna campaign cewa a rika kai mata suna haihuwa asibiti nace to ku bari in faɗa muku gaskiya tsakani da Allah akwai dalilan da yasa kuka ganin mutane ba su mata musamman ba su zuwa haihuwa a asibiti da dalilai suna da yawa ya kamata mu gaya muku su don a gyara dun namiji dun macidanci ya san in mata ta samu ciki ta haihu lahiya lau to amma akwai abubuwan da aka tattare da zuwa asibitin wanda mutane na jin tsoron wannan shi yasa wani sai ya ta hankuri har ta haihu gidan ko ta haihu lahiya lau ko ta haihu da matsala na daya nace rashin tarbiyya na masu kula da mata masu haihuwa da yawa sai ka iske mace an kware jikinta an mata tsirara ana zagi ana karawa tana fama da yunkurin naƙuda ana zaginta ta eh, iskar banza ta da kiji dadin ki muna ina kai da rufe muna baki ana zagi ana karawa marakun ke da tana cikin wani hali na zahin naƙuda a tausaya mata ba sai ga rashin tarbiyya na wasu daga cikin malaman asibiti cikin wannan halin za a yi ka zaginta to wace mace za ta fata ta shiga irin wannan yanayi na ce musu akwai exorbitant charges caji da ake yi wanda ya wuce hankali idan mutum mafi yawa talaka in in mata ta ta haihu asibiti in ba a yi hankali ba sai ya daga ranar suna ragon da ya sai na suna sai ya sai sai dole ga haka ne ko ba haka ba to ya kamata gwamnati ta gyara akalla hi zama idan mace za ta haihuwa gwamnati ta sa wani tallafi wanda za a taimaka domin talakawa samu sauki da yawa mutum ka kai ba ta ta haihuwa asibiti ila abin ma ya ɗauro da ba ta haihuwa sai ai mata aiki akwai kuɗi na ƙa'ida wanda sai ka aje su masu yawa ne wani talaka bai da babu yadda zai yi in ta haihu an fara baka takardu kenan na magani kana sawo wanga a saki mai sai ka ce sawo wanga kana sawo wanga tun bai kare ba ka sawo wanga in ba hankali sai ka daga ranar suna saboda duk da dan ragon da ka saye da ɗan dan buhun gero da ka aje sai ka sai sai dole ka tsira ki asibiti to gudun wannan kasa da yawa wani sai gwammace ma gwammace ba ta gidana a ta sassako mata a sassako wanda a sassako wanga ko Allah na sa in ta haihu shi kenan an yi sa'a ya huta da wancan wahalar to amma inda an ɗau mataki an gawa kowa ya su mata ta haihu asibiti in wasu kasashe mutum shi da kai ne ke neman ma mata ta yi asibiti saboda za a yi mata komi kyauta tana haihuwa a ba ta kayan jariri da madara da menene kyauta ta dawo gida to irin wannan me yasa ba za ka so ba ta haihu asibiti ba nake saboda haka akwai gyare-gyare ku yi kokari ku hada mu shugabannin ku ayi gyara in an yi gyara wallahi duk talaka na son mata ta yawo asibiti amma ire-iren wayannan abubuwa shine matsalar wani lokaci ma mace za ta zo tana nakuda tana ihu tana kuwa amma sai ga an yi tabbatunta in kai mijinta da ka zo da ita baka tahi tsaye ba wallahi nan za a bata ya ce sai ka tahi tsaye ka zan na mijin tsaye ki rowa kake ruwan sanar samu amma a ga da ita a cikin wannan ga wani ya wasu ba su je asibiti to wajibi ne sai an yi gyara ga irin wayannan abubuwan saboda mi saboda al'umman mu abuwa su hida dai kowa na son ya samu lafiya kowa na son iyalin su zama cikin lafiya da sauransu Allah ubangiji ya samu gane inda Allah gyara kuma da gwamnati da mu talakawa da wayanda ake da hannu ruwa da tsaki ga wannan bangaren ai kokari a gyara haka nan tsafta asibitoci wata asibiti sai ka shiga kabi gara ma kabi kan titi ya hita kyawa ga wari ga warin kurajin marasa lafiya da sauransu tsakani da Allah duk wannan illa ce ya kamata hukumomi masu manajan asibitoci a tabbatar da cewa an yi gyare-gyare ga irin wannan domin mai a haƙi lahiya al'umma gaba ɗaya Allah ubangiji ya muna muwafaka innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن من المعلوم عباد الله لدى الأقلاء أن علم الطب وفضله له مكانة رفيعة بين العلوم وصاحبه له درجة عالية وهيئة تلقي وهيئة له درجة عالية وهيئة تليق به بحسب علمه وعمله ويزيد هذا تأكيدا ما للطب من العلاقة مباشرة بحياة الناس فمن من الناس لا يمرض ولا يكل ومن من الناس لا يعتري صحته سقم ولا نصب وكل الناس كذلك إلا من شاء الله لذلك ترى الناس يسرعون إلى الطبيب طمعا من الشفاء ويتحملون في ذلك الغال من المال والنفيس وكل ذلك يهين أمام نعمة الصحة والعافية ولذلك كان للعلم الطبي مكانة ومنزلة وقد بين ذلك إمام الشافعي رحمه الله بعبارة موجزة فقال إنما العلم علمان علم الدين وعلم الدنيا والعلم الذي للدين هو الفكر والعلم الذي في للدنيا هو الطب وفي رواية ثانية وفي رواية ثانية عنه قال لا عالم بعد الحلال والحرام عن طلبنا الطب ويقول ضيعوا ثلث العلم ووكلوا إلى اليهود والنصارى فرحم الله إمام الشافعي ما أدك وصفه وأبلغ آه، لفظه وانظر يا رعاك الله إلى قوله عن أهل الكتاب أنهم علوا على علم الطب ثم انظر على تفريد المسلمين ولعل من يقرأ طبقات الأطباء والحكماء لسليمان بن حكيم الأندلسي يرى مصداق كلام إمام الشافعي رحمه الله عباد الله وعلى المسلمين أن يهتموا بهذا الجانب فإن لم يهتموا به فإن حياتهم في الخطر والمسلمون اليوم معظمهم كانوا كسالى كانوا كسالى ومعظم الشباب اليوم يتحيرون لا يتوجهون إلى ما هو ينفعهم بل إلى ما يضرهم إلا قليلا منهم فشبهوا فتشبهوا أيها المسلمون أمامكم معركة لا نجاة إلا بالعلم والعمل سبحان الله إن الطبيب المسلم له سماته التي يتميز بها في الممارسة اليومية ولقد عانى الإسلام بتربية المسلم في في في في شتى مجالات الحياة إن الطبيب المسلم المتمسك بدينه قولا وعملا يتميز من غيره من الأطباء بسمات شرف بها في الدنيا والآخرة وللعلم الطبي شرف بين سائر العلوم وله شرف بين الموظفين وله مقام المسؤولية الصحة والصحة لها مقام عظيم في الإنسان وبها يؤدي المسلم فرائض دينه وبها يتعلم قواعد الحياة وبها يتجر وبها يتحرك كل الحركة في الحياة ولذلك على الطبيب أن يتميز بهذه الأشياء أولا النية الحسنة واحتساب الأجر من الله لا من الحكومة فقط ثانية الأمانة وإتقان العمل ثالثة الإحسان للمريض, للمريض والمراقبة رابعة تزية النفس تزكية النفس والمحاسبة خامسة طلب العلم المستمر في أحكام عيادة المريض وكيف يعالج المرض عباد الله هناك هناك شخصية وشخصية الطبيب المتميز بحسن الخلق منها التواضع في علاج والصدق في معاملاته للمريض والرحمة والشفقة للمريض لأن المريض له حق على الطبيب والعدل في, في كلامه وفي, وفي عمله أيضا والتعاون على المريض وحب الخير للآخرين والحياة في كل والحياة في حركته للمريض والحياء في حركته للمريض أو لمريضة والحلم والعناية وكل شيء واحترام حقوق المريض في شأنه والتفقه في الدين وفي المسائل الطبية حسب الاختصاص وإعطاء كل ذي حق حقه في علاجه ومعاملته عباد الله دور تزكية النفس ومحاسبتها في تقويم سلوك الطبية في في, في تقويم سلوك الطبيب لها أهمية ومن وسائل التزكية التي هث عليها الإسلام الإيمان والعمل الصالح قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إن الطبيب المسلم يحترم مريضه ويحافظ على حقوقه ومن ذلك الانتباه لفهم المريض لمرضه وخط, وخط العلاج مع تغيير رأي المريض وإشعاره بالإتمام به والتطبيب والطبيب حاذق والطبيب حاذق هو الذي يراعي في علاجه الأشياء النظر في نوع المرض والنظر في سببه وقوة المرض ووقت الحاضر في حصول السنة وبلد المرض وبلد المريض وحال, وحال الهواء في وقت المرض وغير ذلك والنظر في أداء المصاف لذلك علة والنذر في قوة الدواء وأن يعالج بالأسهل فالأسهل وتلتف بالمريض والرفق والرفق به وغير ذلك من سمات الطبيب عباد الله واعلموا أن للطبيب آداب ومن آدابه أن يبدأ ببسم الله تبارك وتعالى وبركة الله في عمله وأن يكون أمينا في علاجه ومعاملته مع المريض ومن آدابه أيضا أن يعتقد أنه سبب للشفاء لأن الشافي هو الله تبارك وتعالى والشفاء منه سبحانه وتعالى ومن آدابه أن يعلم الطبيب أن يعلم أن يعلم الطبيب أن الحياة من الله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى ولا يسلبها إلا هو وأنه لا دخل له في شيء من ذلك ومن آدابه أيضا أن يكون رفيقا مريض كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا, ولا, ولا ينزع من شيء إلا شانه ومن آداب الطبيب أن يتبسم في وجهه, في وجه المريض لقوله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة ومن آداب الطبيب لا يخلو بامرأة لا يخلو بامرأة في مكتبه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ينبغي ينبغي ينبغي ذو, ذو محرمها حاضر ينبغي أن يكون ذو محرمها حاضر ومن آداب الطبيب غض البصر لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ومن آدابه أن يتنعى أن يتنعى أن يتنأى في سؤال المريض وألا يتعجل في سؤاله ومن آدابه أن يرهق أن يرهق الطبيب المريض بكثرة الدواء ومن آداب الطبيب أن أن أن يعالج أن لا يعالج بالحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العلاج بالخبز ومن آدابه أن يصف بالحياء وإلزام الصدق والبعد عن الشبهات وإن لم يعرف فليراد من فوقه من العلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله ومن آدائه أيضا أن يكون صادقا في تقريره والطبيب المسلم يكون صادقا قال أو كتب أو شهد إذا طلب منه أن يكتب تقريرا عن حالة مرضه أو مصابة سواء كانت لمصلحة أو مفسدة فليقل الحق عباد الله هناك آداب للمريض ومن آداب المريض أن يعرف أن المرض ابتلاء من الله تبارك وتعالى لا بد من الصبر مما أصابه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ومن آدابه أن يدعو بالشفاء ويصبر والتحمل بالآلام والحث على الدواء واتباع النظام الطبيب واتباع النظام الطبيب على التداوي ومن آدابه ألا يتمنى الموت لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لمرض أصابه ويجوز له أن يشكو ما فيه من الألم على سبيل التعلم لا على سبيل التضجر في التججر والقنوط والاعتراف من من قضاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فاتقوا الله عباد الله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 ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم إز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم